يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم illa قليلا Allah zai mayar da ku rayayyu a ranar da zai kira ku zuwa taron alkiyama, sai ku amsa masa kuna masu miƙa wuya ga umarninsa, masu yabo a gare shi, har ku riƙa zaton cewa ba ku zauna a bayan ƙasa ba, face ɗan lokaci kaɗan.